Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi. ai gaba ɗaya ina ga ni fa fitar ma da nayi da wuri in dawo saboda maganin da na karɓa mai bala'in kyau ne yanzu ma na ba da sautu ba san ko hira da ya same ni ba wai me yake damun kai na ina ta magana ka yi shiru gaba ɗaya ka ɗauke wuta me yake faruwa ne wato wato abinda mai gari ya gaya mun eh ya ratsa ni sarkin gida da gari sarkin gida na fuskanci ko ka fara gajiya da aikin nan ni eh abaran kai keke bi fa na saya muna tare yanzu wani shekara na ke ka gidan sarkin noma ka zo ka gaya min me aka yi da kai da sarkin noma baka gaya mai ka shiga gaya uh, ranar an samu matsala sarkin noma yana gona yana wajen zuba taki kunama ta harbe ai ai ai gidan lima samani samani zona zo mana zaunar da shi a ah, zaunar da shi a bi shi a hankali a'a wani abin ya hankali a abin sha hankali ba shi in zannar da shi la ilaha illallah to da kai masa haka ai nan zaka da da shi ka zaunar da shi nan kusa da ni wannan ai ina ruwa na da na zuban ma yau Allah walawa ne abin nan ne fol ne zo zauna zauna sai banza mutumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sammani sannu sammani liman nan yana nan kalau yana ji kuwa baka je ce lafiya lau ba sannu sammani an yi azahar kuwa yanzu sammani yanzu haka da kake yi yi daidai yanzu sammani ka girma liman yana sa rai zai amfani ɗansa zai samu mai gadansa kai kuma ka kama mugun tafarki ka kama muguwar hanya yanzu a haka yaushe za ka gaji limanci ya samu matsala wannan ka samu matsala hakika Allah ya yi mara da kan zama yace ka eh. samu matsala ni ne nace Allah ya yi mar ubangiji Allah ya yi Allah ya shirya kuma kai ne babba kai ne babban ɗansa samani yanzu maliman ya taɓa yin wani abun kunya ne da ake zagin ku da su to yanzu kai ka yi irin wannan al'amari samani kai ka ɓata wa liman shirinsa duk kare mutuncin ku da iga baki ɗaya ya takalin ma bai ɗinke ba ye Kaji abin da ya ce wai ashe takalmin ma bai tsinke ba <laughs> ga shi a hannunsa duk tafiyar da yake shi a zatansa sa ya tsinke kafa ɗaya ne a kafa ɗayan yana hannu wai a zatansa ya tsinke eh tsammani do Allah do annabi ka dubi Allah ka dubi Muhammadu Rasulullahi dan Allah ka haƙura da shaye-shayen nan ka haƙura kai amfani kanka liman ya amfane ka al'ummar musulmi masu amfane ka tsammani Ubangiji Allah ya shirye ka sambani. Tashi ka tafi, tashi ka tafi Allah ya shirya. Ai za ka iya tashi ko? Ko sai an daga ka? Sa takalmin. Allah ya sa. Ƙarawa. Sha. Na gode. Daga, daga dai. Daga dai sammani, daga dai sammani. Dole. Kai ba mota ba, hajiya kake. Allah ya ji kalle man ma dare. Amin. Shine yake faɗa a cikin hudu basa alƙur'ani yake cewa shi Allah yana iya fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga rayayye gaskiya ne ka dai gani ai dan liman ne dan gidan liman ne to dubi yanda yake kuma babban liman na nan yake ka rantse da Allah dan gidan sarkin maguzawa ne ai wallahi ni ban gane shi ba ma da farko na azaki ma ne tsammani ne Allah Allah ka shirye zuriya amu Allah matasan mu ubangiji Allah ka shirya su Allah yaran a fuska he naga kamar ima A he tsammani ne tsammani ne tsammani to kaji abin da ya ga haka ya ga ma wallahi ya kasa duk jikina ya sanyi kuma ga magana sa gaskiya ce wannan gaskiya ce to ni dai in Allah ya yarda in Allah ya yarda komai na daina sha a wannan gaskiya komai Allah su ya da daina sha to kaga iyayenka ba su more ka ba addinin ka bai more ka ba al'umma musulmi ba su more ka ba to me amfanin ka gaskiya yanzu kaga kaga yanzu takalmin da aka bani gyaran sa yanzu kwandala yanzu ba hannuna na ba da sautin suta kwandala ba rike hannuna ba kawai a ba kuɗin ka kai baka more kanka ba iyayenka ba su more ka ba balantana mutanen gari su more ka balantana ka amfana addinin ka baka da lokacin wannan gaskiya ya kamata ya kamata gaskiya mu haƙura ko mu ma zama to daga cikin wanda suke taimaka iyayensu kwanaki wa an kai wa bana asibiti ba eh da aka je ba ta kace hawan jini hawan jini ba ni wallahi gani nake ba maki wannan shaya shaya shaye shaya da nake ba maki bakin cikin ne yasa hawan jini yasa hawan jini abinda muke mun fi jinin hawa ai in Allah ne ni ni ma na haƙura ko ya kama ba na so ya ban kuɗi na na haƙura ni ma ka gani yanzu yanzu yanzu ran nan fa ina ran da muka je mu muka ɗauki garin na oba a <laughs> eh, kwata fa na zo ne kalan kuwa mai mu ne bai ciro ni ba ma san ba ma san a nake a kwance ba hedin ta kawai nake ji ƙasa na sanyi sama ɗimi na san ba a katifa nake ba eh gaje wani gwado gaskiya ya kamata harkar nan ma kwalla a hankalin ka ya ga kwanta ya kwanta kwanta he da safa na ganin rabi mutum rabi rabi bai bai Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi.